أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل بالنهار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta asabar tara a watan ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mahaifarsa birnin makka zuwa madina shekara arba'in da ɗaya bayan dubu ɗari 1400 wanda ta yi daidai da biyu a watan a watan biyar na miladiya ta da ashirin a lissafin kalanda irin ta albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado har yanzu muna cikin sura ta uku suratu Ali Imran za mu tashi akan aya ta 28 bayan 100 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم نعم ثم قال الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم فها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على أفراد من المشركين بالعذاب فقال يوم عهد لما شج رأسه وكسر ربائيته كيف يفله قوم فعلوا هذا بنبيهم فأنزل الله تعالى عليه ليس لك من الأمر شيء أي فاصبر حتى يتوب الله تعالى عليهم أو يعذبهم بظلمهم فإنهم ظالمون وبنجي تبارك وتعالى كمريت يزوج كم وانا آية cewa ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da aka je yakin uhudu wato cikin wato a rana a wannan rana ko a wannan lokaci cewa waɗansu daga cikin wato mushrikai ko a filin yaƙi a wannan farfajiya ta uhudu an wato jefi manza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wato ruwaya ta musulun a cikin hadisi ta zo yana cewa an karya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato haƙora na gaba guda hudu an fasa masa kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wannan farfajiya a wannan rana ta hudu bayan kura ta lafa ma'ana bayan waɗancan idan ba a manta ba a darasin jiya cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ɗora Abdullahi ibn Jubair ya jagorantar da shi ga waɗansu mutane hamsin waɗanda ake kira aroma waɗanda ake kira ma'ana maharba maharba wanda suke harbi da kibiya wanda suke da kwari da baka da kibiya a wajensu su hau wannan ɗan ƙaramin dutse wanda ya haɗa tsakanin dutsen hudu da shi wannan dutse da ake kira jabal ruma su tare hanyar da wato khalid bin walid da rindinarsu ta sojoji mahaya dawaki na mushrikai a wannan lokaci su ɗari biyu za su biyo ta wannan ɗan lungu ko ɗan wannan tsakani siwa musulmi ƙofar rago cewa ana cikin fara yaƙi aka samu nasara kamar yadda ayoyi za su nuna mana a mataki na farko dan da na Allah ya bada nasara waɗannan mutane suka juya a guje wato su ya kasance farfajiyar yaƙi ko filin yaƙi sai ta zama gashi tattara ganima ake daga nan waɗannan waɗanda suke sama wanda abdullahi bin jubair yake musu jagoranci suka ce to ai ya kamata ainihin wato hmm, lokaci hmm, ya da za mu hmm. sauka a tattara ganima da mu don haka yaƙi ya ƙare waɗannan mutane gashi sun gudu sai ɗan abin da ba a rasa ba abdullahi bin jubair da waɗansu 'yan kaɗan suka ce a'a ba haka manzan allah ya ce ba ya ce kada mu bannan da halin da muka gansu na nasara ko rashi kowane irin yanayi ma kada mu bannan sai umarninsa ya zo sai aka yi tawili ai yana nufin wannan ko ba a ga nasara ba ko ba a ci nasara ba Allah ya ba da nasara ga shi ido yana gani ga mutanen nan masu gudu sun manta da wancan mutane da aka ce su tsare wato rundunar Khalid bin Walid kenan dan haka sai suka sauka mutum talatin da takwas suka sauka cikin mutum hamsin suka ban mutum sha biyu Khalid bin Walid da rundunarsa suka karasa da waɗannan suka karasa wannan mutum sha biyu ma'ana suka kashe su suka yi wa musulmi kofar rago suka biyo ta baya sakamakon wannan har aka fasa kan manza Allah subhanahu wa sallama ainihin wato jini yana kwarara ta fuskarsa a karya masa kori guda hudu manzan Allah yana cewa kaifa yuflihu qaumun shajju ra'sa nabiyahum wa kusirat wa kasaru rubaiyata cewa yaya waɗannan mutane yaya mutanen nan za su rabauta mutanen da suka fasa kan annabinsu alhalin suka karya masa haƙoransa guda hudu na wato na gaba wa huwa ya ohun ilallahi alhalin laifinsa ba laifi ya ba yana kiransu ne zuwa ga Allah don su mutu su kaɗaita Allah da ibada su mutu su samu lada su sau binnan samu aljanna sakamakon wannan sai Allah maɗaukakin sarki sai ya sauka da wannan aya ya ce laisa laka min al'amri shay'un wannan ɗaya daga cikin wato dalilan saukar wannan aya wato dalili ingantacce daga cikin dalilai wato wanda suka fi guda uku ko hudu waɗanda suka yi magana akan wato dalilin saukar wannan aya wannan kamar yadda wannan hadisi na muslim ya nuna cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallama yana wannan addu'a ga waɗannan mutane cewa ya za su rabauta mutanen da suka fasa kan annabinsu suka karya masa haƙora wato guda hudu shine wannan aya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya ya ce laisa laka min al'amri shay'un baka da komai cikin wannan lamari wato cewa wannan abu da suka yi in Allah ya ga dama sai ya yafe musu sai su za dawo su shiga musulunci au yu'azzibahum ko kuma ya kale su akan wannan kafirci nasu su mutu wato su haɗu da azabar ubangiji fa innahum zalimu lalle abin da suka yi zalunci wannan kenan ta wata fuska ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ta wata fuska ta dalilin saukar wannan aya kenan sha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokaci wasu abubuwa na nawazi waɗanda sukan faru suna faruwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi alƙanutu saboda sauka ko dalilin ko faruwar wannan abu ko na rashin jin daɗi ko kuma na nema wasu wato fatan alkhairi kamar yadda ya zo a cikin wato al'allamatul albani a cikin littafin sana sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi alƙunutu a cikin salloli guda biyar sai ya ce lakin na hula ya kunut fiha illa iza da ali kaumin au da ala ya ce sai dai manzan Allah sallallahu alaihi sallama. ba ka ganin ya yi alƙanutu ga salloli guda biyar sai zai yi addu'a ɗayan biyu zai addu'a ga waɗansu mutane ko zai addu'a a kan waɗansu mutane zai yi addu'a ga waɗansu mutane ta fatan shirya da samun wato abin da ya dace ko a kan waɗansu mutane wanda sun yi abin da suka musguna wa musulunci manzan Allah ya bakar addu'a a kansu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan addu'a wato yace fala rubbama Ya ce wani lokaci zaka yi cikin alqunutun irin wannan addu'a da ya ga waɗansu mutane ta alkhairi yana ce, Allahumma anjil Wali da al-walid wa bin hisham cewa wa'ayyashi bin abi rabi'a manzon Allah yake musu addu'a cikin alkunus Allah ka tsirar da waɗannan wato a wato walid bin walid da salamatu ɗan hisham da kuma ainihin wato ayyashi bin azirabia cewa ko kuma yakan yi addu'a ga waɗansu mutane kamar yadda ya ga waɗannan mutane ce Allahumma shidud wa fa'ataka ala mudarin Allah ka tsananta ga wato ƙabilan mudar waje alhasini na kasini yusuf cewa Allah ka sa musu wato waɗansu shekaru na fari da ainihin wato talauci da rashin abinci da takura kamar irin shekaru bakwai na lokacin annabi yusuf da suka faru na wannan lokacin fari ko kuma manzo Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ya addu'a ta addu'a ga waɗansu mutane wanda aka ce wasu ƙabilu ne daga cikin ƙabilun da suke kusa da garin madina suka musulunci suka zo su da yawa suka ce manzan Allah ya ba su makaranta alkur'ani da za su je su yi musu wa'azi su karantar da su alkur'ani su karantar da su addini aka ba su makaranta matasa mutum saba'in suka je suka yi ridda suka kashe su cewa wanda manzan Allah ya addu'a kansu ya ce Allahumma al-lihyan wa ri'lan wa zakwan wa isiya asatillah wa rasula kamar yadda ya zo cikin hadisi na wato imamul bukhari da ahmad manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce allah ka la'anci kabilar lihiyan allah ka la'anci kabilar wato ra'al ka la'anci kabilar ka la'anci kabilar isiya wanda suka saba wa Allah da manzo da irin wancan ta'addanci cewa to sakamakon irin wannan yi wannan aya ta sauka fiye da sau ɗaya a lokuta da yawa ta sauka a badar ga a dangane da addu'ar da ya yi manzan Allah sallallahu ya yi ga waɗanda wato suka fasa masa kai suka kuma ainihin zuban masa wato da haƙora a ranar yakin badar cewa an yi wannan addu'a ko manzan Allah ya waccan addu'a cewa wannan aya ta sauka haka kuma wani dalili ya biyo kamar yadda waɗannan mutane suka suka yi da'awar musulunci suka kashe wato makaranta sama da saba'in su ma manzan Allah ya waccan addu'a Allah ya ce masa laisa laka min al'amri shay'un ba ka da wani abu cikin wannan lamari cikin lamarin waɗannan mutane ainihin wato ba ka da al'amari fasbir abin da ake so ka jure ka yi haƙuri hatta ya tuba Allahu alaihim ta yi har Allah wato zai anshi tubansu ko Allah zai juyo da kansu ko halayensu ko kuma ɗabi'unsu su tuba shine anan waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan aya da Allah ce laisa laka min al'amri shay'un aw tuba alaihim cewa ta kunshi kenan wannan aya ta kunshi kwaɗaitarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ka sa rai waɗannan mutane duk da abin da suka yi za su musulunta kamar da Allah ya ce au ya tuba alaihim kamar wato kwadaitarwa ne kamar za Allah sallallahu alaihi cikin musulunta cewa waɗannan mutane za su iya tuba shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi sallama a wani kuri a wani guri kuma ya yi addu'a tare da cewa an jefe shi an fasa masa kai kamar yadda ya faru a fa'ifa da ainihin shi da faransa زيد بن بن ثابت zaidu cewa sun tafi wato ta'ifa wato farkon da abin malaman sira suke cewa kamar al'allama sheikh mubarak safiyar rahman al-furi yake faɗin cewa farkon da awa da aka yi kharij makka farkon wa'azi da manzan allah ya wajen garin makka da don wa'azi da ayoyi da suka fara sauka manzan Allah yana cikin makka tsakanin ka'aba da gidansa da darul arkam ibn abin arkam na ayoyi suke sauka yanzu manzan Allah sallallahu alaihi sallama, sai ya kwaɗayin ya samu wani gari kusa da makka wanda ta yi in hijira ta kama sai a yi a can kafin umarnin hijira da zuwa madina ya zo kafin mutanen madina su zo sai manzan Allah sallallahu alaihi sallama. bayan Allah ya ce fasza bi mata umar wa arid anil mushrikin inna kafainaka almustahzi'in Allah madaukakin sarki ya ce ka fasa ka bayyana abin da aka umarce ka ka kau da kai ga barin abin da waɗannan mushrikai suke mu za mu kare ka daga waɗannan masu izdili manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sha'awar wato ya yi sha'awa cewa ya ɗauki ya fita wato da ya je ya yi da'awa amma kharij makka wani gari wato wajen garin makka sai tunaninsa ya bashi ya je wato sa'ifa sa'ifa wato gari ne wanda yake sai an hau tsauni an yi tafiya a sama an hau manyan duwar wasu tsakanin wannan gari na sa'ifa da makka idan a mil za a lissafa akwai mil 65 idan a kilo yadda lissafin yanzu yake a kilo kilo 90 ne zuwa 95 daga makka zuwa sa'ifa za a koma a bi ta arewa a bi ta dutsen arfa a shige a mayar da dutsen arfa bangaren arewa sannan a hau tsaunuka a yi ta tafiya ga wanda ya bi gajerar hanya kenan ga wanda ya bi doguwar hanya shine zai samu wajen kilo 160 wanda ya bi ta wurin da ake kira wato asailul kabir ya bi ta doguwar hanya wanda baya son ya hau tsauni kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tafi ta kan wannan tsaunin tare da shi da baransa Zaidu bin Harisa wato suka tafi ya shi sai ya kasance akan dukkan hanyar su duk inda ya gaɗi gari ko ɗakuna goma ne ko biyar ko uku sai ya biya yi wa'azi ba wanda ya ansa masa har sai da ya je garin fa'ifa shi ma ya je nan wato tafiyarsa da dawowarsa ya yi wajen kwana goma wanda cikin wannan tafiya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan yana dawowa ainihin wato mutanen fa'ifa ɗin nan suka turo wawayensu da bayansu da yara suka yi ta jifan nan ma suka fasa masa kai wato suka wato yi masa rauni yana jifan su zai bin harisa baransa yana kare jifan shi ma suka yi masa raunuka da yawa bayan ya zo wato wata gona ta 'ya'yan rabi'a wato utbatu rabi'a wato da shaibatu bin rabi'a suna da wani gidan gona babba sai ya biyo sai suka shiga nan suka zauna a wata inuwa suna hutawa shi utuba da shaiba da wani abokinsu suna zaune sai suka ga yanayin halin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ba ba san kowaye ba ya shigo wani gona yana hutawa da bukatar sun sha rana sun sha tafiya akwai wahala a tare da su don haka wannan mai gona ko masu gonan nan sai ɗaya daga cikinsu ya kira wani bawansu da ake kira odas ko kuma addas da ana kiransa da suna odas ko addas shi wannan bawa yana addinin kiristiyaniti ne sai suka ce wancan mutumin ko wancan bakon da suka shigo suka zauna irin wancan akwai yanayin suna cikin wato hali na wato na gajiya don haka ka ɗauki kwano ko filet ka tsinki inabi na cikin gonan nan ka kai ka basu a matsayin suna wato suna girmama wato bako kenan ko baki don haka ya ibi wannan inabi ya kai ya aje gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tsinki uh, kwayar inabi zai sa a baki wannan bawa da aka turo ba na sare ko wanda yake da yake addinin mission sai ya ji manzan Allah ya ce bismillah kalmar bismillahi sai ta jawo hankalinsa sai ya ƙara matsowa kusan wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce wannan kalmar da ka faɗa tun da na zo gari nan ban taɓa samun wani mutum wanda ainihin wato ya faɗi wannan kalmar ba sai manzan Allah ya tambaye shi daga ina kake ce aini mutumin ninawa ne ninawa wato lokal gambance yanzu a ƙasar iraki da yake ni mutumin ninawa ne sai manzan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka fito daga garin Yunus bin Matta kenan sai wannan mutum sai ya ji daɗi ya ƙara rungun wa ya sanar da kai wane ne yunus bin mata sai manzan Allah ya gaya masa ya ce za ka aki za ka nabi wa ana nabi ai wannan ɗan uwana ne shi annabi ne na Allah ni ma annabi ne sai nan take kama sumbanta hannun manzan Allah da kafarsa da kansa sai waɗancan mutane utuba da rabi'a da wannan abokin zamana suka ce to ka gani yanzu ka tura wannan yaron naka wato dan mishan kirista yana addinin kirista ka tura shi wajen wannan mutumin wannan kuma mutumin shine wato mutumin makka na wanda ya ce shi annabi ne gashi yanzu yana sumbantar kafarsa da da hannunsa ya rungume shi yana nuna masa soyayya da ƙauna yanzu ka gurɓata shi kenan ka sa ya ba addinin sa ya koma addinin wancan shine da shi wato shi odas ya da wajen wato iyayen gidansa sai yake gaya musu cewa sai suke sa me yasa kake sumbanta wannan mutumin mun ka rungume shi kaman ka san shi kaza kaza ya yace ai wannan mutumin yanzu abin da ake a doran kasan nan babu mutumin da ya bi shi alkhairi duk duniya sama da kasa ba wanda ya kai darajar wannan da kimar wannan da martabar wannan da matsayin wannan a duniya kaf gaba ɗaya sama da ƙasa sai suka ce ta yaka sai ce ai ya faɗi wata magana da in shi ba annabin Allah ba ne ba zai faɗi wannan magana ba dan ya tambaye ni daga ina nake na gaya masa garinmu shi ne wato abin nan shi na gaya masa garinmu ni nawa sai ce garin yunusa dan matta ce tabbas in shi ba annabi ba ne ba zai san yunus dan mata cewa annabi ne ko manzo ne na allah ba don haka suka ce kai ka raba ka da rawar kai ka zauna a akan addininka to bayan sun sha wannan idabi sun fito wancan jifa da aka yi musu suna wannan wuri sai allah ya turo manzo allah su alaihi wasallama da mala'iku guda biyu da mala'ika jibril da kuma malakul akshabai mala'ikan da allah wakilta musu al waɗansu manya-manyan duwar wasu ne jabal abi kubais da kuma jabal ku'aika'an manyan duwar wasu ne wanda garin makka da wancan gari na tsa'ifa kusan a tsakanin waɗannan manyan duwar wasu yake mala'ika jibril ya zo yi sallama ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ruwaya ta zo a cikin Buhari? cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mala'ika jibril ya masa sallama yace tare da shi ga kuma malakul jibal mala'ikan da Allah wakilta waɗannan duwar wasu da ake ce musu al'akshaban manyan duwar wasu guba ɗirguwa guda biyu jabalu abi kubais da kuma wa'aika'an cewa wannan mala'ika shi ma yi wa Allah sallama ya ce Allah ne ya aiko ni wato Allah ne ya aiko ni in roƙin tambaye ka waɗannan mutane da suka fasa ma kai suka yi maka rauni suka yi maka wannan abu mutanen ɗa'ifa ka faɗa min me kake so a yi musu in kana son yanzu a haɗa duwatsun nan guda biyu a marje su a gama da su su tashi daga aiki sai a yi musu hakan manzan Allah ya ce Allahumma kafir li qaumi fa innahum la ya'lamun banzan Allah ya wannan addu'a ya ce Allah ya ji waɗannan mutane nawa ba san waye ni ba daga nan sai manzan Allah ya ce baya son Allah ya halakar da su saboda ni saboda ainihin wato in su ba su shirya ba Allah zai fitar daga cikin su waɗansu waɗanda za su shirya wannan duk suna daga cikin dalilan saukar wannan aya laisa laka min al'amri shay'un musamman wato abin da ya faru wato a badar Allah ya ce ba ruwanka cikin wannan al'amari au ya tuba alaihim ubangiji ya ga dama tare da abin da suka yi wato sai an shi tubansu wanda da ƙarshe da yawa daga cikinsu sun tuba aw yu'azzibahum ko azabtar da su ya kama su da laifin su na innahum zalimun lalle abin da suka yi zalunci ne babba ba karami ba shine ma'ana ko kuma dalilin saukar wato wannan aya da ubangiji subhanahu wata'ala sauka cikin jerin gwanon waɗannan ayoyi da suke bayani a kan wato abin da ya shafi yakin badar daga ran ubangiji maɗaukacin sarki ce walillahi ma fi samawati وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم وبنجي تبارك وتعالى har yau sai yake faɗa yake cewa subhanahu wata'ala shine eh, lahu ma fi samawati wa ma fil ard shine mamallakin sammai da bakwai da kasai mulkan wa shine mamallakin su shi ya halice su shi yake da cikakken tasarrufi da su kaifaya ya sha'u yanda yayi ga dama ake yake tasarrufi cikin wato hmm. sammai da kasai wa ya hukumu mayurici yake hukunta abin da ya nufi fa in azaba in ubangiji ya yi azaba ga wani ko ga waɗansu mutane wanda suka yi ba daidai ba wanda suka yi wanzan Allah ba daidai ba ko suka yi wa addinin musulunci ba daidai ba in ubangiji ya musu azaba to fa bi adilihi da adalcin sani sun cancanci azaba Allah ya musu abin da ya cancance su wa in rahim Allah ya rahama ya yi yafiya ko ya anshi tubar waɗansu wanda da sun kan gare suka da suka gyaru suka tuba wannan kuma fa bi fadlihi da falalarsa ne subhanahu wata'ala domin shi gafurin ne liman taba mai gafara ne ga wanda ya tuba rahimun ne bi man anaba mai rahama ne ga wanda ya koma zuwa gare shi subhanahu wata'ala ta'ala na'am ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون cikin waɗannan ayoyi aya ta 128 zuwa 130 ubangiji tabaraka wa ta'ala sai kira bayansa masu imani yace ya ayyuhal amanu ya ayyuhal ladina amanu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula la ta'kulu riba a ad'afan mudha'afa ubangiji subhanahu wata'ala a nan ya kira bayansa masu imani bayansa masu imani da suna na sifar abin da suka yi shine wato imani don ya hane su wani aiki ko wata ɗabi'a ko wani hali ko wani yanayi da ake a cikinsa tun kafin zuwa musulunci shine wato cin riba ya ce la ta'kulur riba la ta idan aka ce riba a language ko a yare ko a harshe na shari'a wato ko kuma eh, a harshe na shari'a riba tana kasuwa kaso biyu akwai ribal fadlu akwai kuma ribal nasi'a ribal fadlu ita ce ma'ana wato in za a sayar da gol to a sai da shi da gol irinsa kwatankwacin nauyi da nauyi ko farashi da farashi ita ce ma'ana abin da ato idan aka sa ribal fadlu a ciki shine sai a sai da wato ko sabo da tsoho a maimakin inda gwal ne ko zinare ko kuma azurfa duk wannan ba zancen sabo ko tsoho a sai da nauyi ɗaya da farashi ɗaya ba tare da bambanta uwa a kuɗinsu ba ko kuma za a yi canji a yi canji gwargwadon nauyi da nauyi cewa abin da ake kira kenan ribal fadlu cewa eh, abin da aka yi ƙari a kansa wanda asalin kuma abu ɗaya ne ko kuma za a saida wato ko za a bayar da wato alkama wato da alkama ko sha'ir da sha'ir ko dabino da dabino ko gishiri da gishiri amma sai a idan aka ce ai wannan alkama ce in ce za a baka an baka buhu mai kwano arba'in a ce to wannan kai kuma in ka tashi biya za ka ba da buhu biyu mai kwano arba'in arba'in kaga a nan ita ce ribar fadli riba ta shiga nan ko kuma a zahabu bai zahab zinare da zinare in za a sayar ya zama yadan bi yadin bi mislin hannu da hannu kuma nan take ka karba ka bayar misali yanzu mutum ya zo da wato zinaransa za ka canza masa da wani zinari ya zama awan daidai da daidai kama da kama kuma nan take ka bayar ka karba kamar mutum ne wato zai nemi canjin naira dubu a wajenka za ka canza masa naira dubu amma da naira shi ma naira ya baka yan naira dubu amma za ka ba shi canjin naira dubu sai ka karbi sa dubu sai ka shiga gida kana da canji sai ka ɗauko yan ɗari biyar biyar ko kuma 'yan ɗari biyu ko kuma ƙanƙana ka lissafo naira dubu ka ba e riba ta shiga a nan ko ba ta shiga ba sai a ce ta shiga ta ina ta shiga sai a ce karɓar kuɗinsa da kai da sai ka ban nerarsa dubu a hannunsa sai ka ƙirgo taka sai ka miƙa masa ka karɓa yana karɓa kana karɓa karɓar dubunsa da kai ka shiga gida nan ribar fadlo ta shiga wato na aka samu wato riba nan take sannan ana iya wato riba tana iya shiga cewa a ka karbi naira dubu da sunan bashi amma in ka tashi biya ka biya wato sama da abin da ka karba ko da ɗari ɗaya ko da ɗari biyu ko ka karbi sabon kuɗi ka karbi yan naira dubu ashirin sabon kuɗi amma za ka ba da tsohon kuɗi naira dubu ashirin da biyu nan ma wato riba ta shiga ita ake kira wato ribar ita ake kira wato ribar fadlo sai dai ya zama matsalan bi matsalin jinsin bi jins kala ɗaya ne abu iri ɗaya ne ko abinci ne ko kayan abinci ko kuɗi ko makamantansu su zama iri ɗaya ne amma aka samu bambanci babu riba cewa yanzu a yi canji tsakanin naira ne da mai naira da mai riyal ko mai dala ko kuma mai sefa wannan kowanne sai an kalli farashinsa bayan ba farashinsu ɗaya ba ko kuma za a yi wato musanye ko canji hmm. tsakanin wato mai buhun gero da kuma mai buhun shinkafa kaga jinsi ya bambanta tunda jinsi ya bambanta farashin ma ya bambanta ba zai yi ainihin wato idan aka ce yanzu kawo buhun shinkafa mai kwano ashirin ka ɗauki buhun gero mai kwano arba'in idan aka zo kila an aka kalli yawa sai a ce bai buhun gero aka cuta amma aka kalli ta fuskar farashi da kima da bambancin jinsi sai a ce ai mai buhun wato shinkafa shi aka wato shi aka kwara domin farashin buhun shinkafa mai kwano ashirin ya fi farashin buhun gero mai kwano arba'in nan za a iya sayarwa yadda aka ga dama buhun gero bi ka karba mai kwano arba'in arba'in ka ba da shinkafa a nan riba ba ta shiga ba tunda akwai bambancin jinsi akwai bambancin kamanni akwai bambancin farashi kamar bambancin naira da abin da ba ita ba sai dai a yi amma yadan da nan take ji a wato abin nan ribar fadilu kuma shi kuma ziyada ne ma'ana eh, wato a samu wato wani ƙari a samu wani ƙari sakamakon wato at shi shine kai ne ka bayar da wato mutanen da suke irin wannan riba wato cewa mutum ne ya zo neman bashi don ya takura ya zo sai ya same ka sai karanta masa dubu goma zuwa sati ɗaya zai kawo sati ɗaya nan ta bai samu dubu goma nan ba sai ya dawo sai ka ce to ai in kana so a ƙara maka sati ɗaya ko biyu sai a ƙara a ƙara kuɗin sai a kai shi dubu sha biyu dubu sha biyu sai bayan sati biyu sai dubu sha biyun nan aka yi sati biyu sai ka zo ba dubu biyu ma bare goma bare ta zama sha biyu sai ya ƙara maka lokaci sai ya ƙara maka kuɗi da haka sai ya kai kai karanci dubu goma bashin nan sakamakon ana ɗaga lokaci ba ta samun abin biya ana ƙara lokaci ana ƙara kuɗi sai a wayi gari kai karanci dubu goma ta zama dubu talatin ko hamsin wannan wato ita ce ribar da ake yi a lokacin wato jahiliya lokacin jahiliya wanda malamai suka ce ribar yanzu da abin nan a zo eh, in ka zo ka gaza biya sai a ƙara maka lokaci a ƙara maka kuɗi shi kuma ribar bankuna ta yanzu wato ita yadda tafi waccan sharri da zaran ka zo kana neman bashi a banki nan take za ka faɗi abin da kake nema bashi a dora maka interest ɗin nan take nan take cewa wannan bashi da ka karɓa zuwa lokaci kaza za ka dawo da shi da ruwa na ƙarin kuɗi kaza yanzu banki ya baka miliyan ɗaya za ka miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu daga nan zuwa ƙarshen wata sai zamanto ƙarshen watan nan kuma baka samu miliyan ɗaya ba ko dubu ɗari biyu ma baka samu ba sai ainihin wato banki a nan ba ma sai ya sanar da kai ba sai dai ka ji alata na ƙarin ruwa lokaci yana tafiya ruwan yana ta ƙaruwa har sai a zo karanci miliyan uku ta zama miliyan talatin ka gani sannan idan ka zo biya cikin tsarin wannan wato tsarin wannan biya na bankuna ko kuma biya na ƙasashen turai kamar yadda suke wa wato kasashe na talakawa ko yawancin kasashen afirka za a ba bashi ruwa-ruwa cewa za a baka dala miliyan wato talatin za a baiwa kasa ko za a baiwa jiha ba za a fara biya ba sai bayan shekara goma bayan shekara goma nan dala miliyan talatin din nan ta kai miliyan hamsin sannan idan aka zo biya ba a fara biya ta kan uwar kuɗin sai ta kan ainihin wato ruwan uwar kuɗin ita ce uwa ita take haihuwa ita take haihuwar wato ‘ya'ya sai a ce sai ka fara biyan wato ruwa to kai karanci dala miliyan goma an samu an samu ruwan dala miliyan arba'in a kai sun zama dala miliyan hamsin in ka tashi biya in ka ba da dala miliyan goma yanzu har yau ana binka ainihin wato ga cikin hamsin ana binka arba'in kenan kaga asali uwar kuɗi ba za a ce wannan goman da ka bayar ba uwar kuɗin ce da karanta uwar kuɗi tana nan da rai tana ta haihuwa kullum haihuwa take domin idan aka kashe uwar kuɗi an kashe abin da yake haihuwar kuɗi sai zama ita uwar kuɗin tana nan in ka fara biya cikin wancan dala miliyan arba'in da aka bako bashi sai kuka ka dala miliyan goma sai a ce to yanzu saura ainihin wato talatin kenan dama arba'in ne gaba ɗayan haɗa su hamsin ne hamsin ɗin nan dala miliyan hamsin uwar kuɗi dama dala miliyan goma ce amma ta haifar da ruwan dala miliyan arba'in ka fara biya ta biya dala miliyan goma yanzu har yau akwai dala miliyan arba'in dai a kanka ka ga yaushe ka gama da ainihin wato wancan 'ya'ya da ta haifa ko ruwan da ta haifa kada ka biya uwar kudin kaga da nan ka zama bawa ka zama bawa shine sharrin da wato bashi na bankuna ko na kasashen duniya da suke bewa kasashen da suka fi su girma a kan da yanzu saɓanin wato su lokacin jahiliya ribar su ta jahiliya cewa in ka ci bashi abin da ka ci bashi in lokacin da aka sa bai baka samu ba sai a ce to kana son ka ebi lokaci ka ƙara lokaci ka ƙara kuɗi ka ƙara lokaci ka ƙara kuɗi wannan shine yana daga cikin dalilin da ya sa da aka fita aka tafi wannan yaƙi na uhudu za ka ga abu lahabi ba a je da shi ba abu lahabi dalilin da ya sa ba a je da shi ba cikin wato talakawan makka akwai irin mutumin da ya ci irin wannan bashin nasa wa kusan ya ta haihuwa ya ta haihuwa har ya zama ya gagare shi sai ya zame masa kaman bawa shine lokacin da za a tafi yakin uhudu aka ce duk wani babba ba a yafe masa ba sai an tafi da shi sai an tafi da su abu jahal sai an tafi da su Asibin bin wa'il sai an tafi da su umayyatu ibn khalaf da ire-iren waɗannan manyan arna waɗanda ake kiransu sanadi da ƙuraish mm. shugabanni ko jagorori na ƙuraishawa wanda su ne ainihin suke zama a darun naduwa zartar da wani lamari wanda ya shafi wato makka a wannan lokaci abu don haka shi abu lahabi sai kira wannan mutum da yake bin sa bashi sai ce ka san ina bin ka bashi bashin da ba ranar da za ka biya da don baka da abin biya na ce eh ya ce to abinda za ka tafi yakin nan na uhudu a madadina in an kashe ka an kashe kudina in ka dawo shi kenan don haka aka iza keyarsa ka gaba shiri su ya tafi ya zama bawa saboda mi saboda ta hanyar wannan bashi da ta hanyar wannan ruwa to kaga ruwa wato ana bada irin wannan bashi ta wancan hanya yana nunnunkuwa shine yanzu da musulunci ya Allah ya ce ya ayyuhal na amanu sai ya kira bayansa masu imani domin su ne a shirye domin mu'amala ce ta kuɗi mutum ne ainihin wato kana mu'amala ta dukiya matsayinka na ɗan kasuwa kana ga asali ka da miliyan ɗaya miliyan ɗaya nan da ka bayar yanzu ta zama hamsin a sakamakon ruwan da ta haifa maka inda ta haifa maka da inda ka bayar sai a zo a ce to yanzu fa musulunci ya zo wato miliyan ɗaya ka bayar ita za ka karɓa ba mm-hmm. in tumtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlamuna wa la tuzlimun cewa in kun tuba wato kuna da wato uwar kuɗinku abinda ka bayar bashi shi za ka karɓa ba za a zalunce ka ba za ka yi zalunci ba ba za a rage maka uwar kuɗinka ba ba za ka ƙara mutum sama da uwar kuɗin da ka bashi ba to cewa wannan wannan karɓar wannan doka mutum ya rubuta abin da yake gani na dukiya ne yana bi yanzu ya zo ya ce baya bi in ba mai imani ba ba wanda zai yarda da wannan sai Allah ce ya ayyuhal na amanu sai ya kira masu imani sai ce la ta'kulu riba adafan mudha'afa ubangiji madaukakin sarki ya ce kada ku ci wato riba adafan mudha'afa ninkin a anan la mafhum wato lihaza da annahu kharaja makharajal qalib cewa ana abin da ake nufi da azafan mudha'afa wani sai ya fahimci cewa wato hmm, hmm. idan idan ruwan da ruwan kuɗi ko ruwan bashin da aka bayar bai ninka uwar kuɗin ba kenan babu laifi ba a ce ba bai zama riba ba a'a abin da ake nufi da azafan a anan cewa wato abin da ka bayar ɗin nan ya nunkuninkin baninki cewa kuma ka sani da wanda ya bada wato bashi na dubu ɗaya da sunan za a bashi dubu da ɗari ɗaya sannan ainihin wato wannan ɗari ɗayan ya sani wato riba ce da wanda ya karbi ribar dirhami ɗaya da wanda ya karbi ribar dirhami dubu duk ɗaya ne ad'afan mu ba a fa ana nufin wato a nan ta hanyar wato ta jahiliya wacan sai ce yanzu kana eh, eh, bin wani bashi lokacin biya ya yi bashi da ya zo ya ƙara lokaci ya ƙara kuɗi shi ne ma'ana adafan za'afa har yau lokacin ya zo ya ce a ƙara masa wata biyu an ƙara masa wata biyu nawa ya karɓa dirhami goma yanzu amma ya zama dirhami sha uku saboda an masa ƙarin wata biyu wata biyun ta yi bai samu dirhami ukun ba ma bare goma sai ya dawo sai a sake zama sai a ce yanzu an ƙara masa wata uku ya zama dirhami sha shida sai ya tafi in wata biyun ta sake kariya bai sai ya dawo sai ya ase zama a da'afan mu da'afa a nan ana ta ninninka masa sakamakon ba da abin biya ba wai ana nufin sai ta kai ni in ba ta kai ninkin ba ninki ba in ka ci ba kai laifi ba a da'afan mu da'afa tana nunkuwa ta hanyar irin waccan hanyar ana ta ninninka wato wannan bashi da mai bashi ya ci sakamakon ba shi da abin biya sai a ce wato a ya ƙara lo a ƙara masa lokaci eh lokaci kaza kuma sai a ƙara masa kuɗi sai a wayi gari ya zama bawan wannan mai kuɗi kuma ana talafta masa wato abin da aka ga dama shine Allah maɗaukakin sarki yace ku daina cin irin wannan riba da kuke ninninka wa mutane a da'afan hatta kai ninkin baninki amma ba wai ana nufin ta ɓangaren cewa a'a sai in abin da ka bayar ya ninka sannan kai laifi ba abin da ka bayar ko naira ɗaya ne ka karɗo wato naira ɗaya da kwabo ɗaya wannan kwabo ɗayan sunansa sare ba ba wai ka ce a'a ai naira kwabo ɗari ce sai in ta kai wata kwabo ɗari ko ta kai kwabo ɗari sau uku ko kwabo ɗari uku sannan ta zama al'afan mu da'afa ba ba haka ake nufi ba ana nufin tana lunkuwa ninkin ba ninki ta hanyar waccan hanya ta jahiliya da za a ce wato a ƙara ma lokacin biya sai a ƙara maka kuɗi ba yadda za ka yi dole ka yadda a ƙara abin da aka ga dama a ƙara maka lokutan da aka ga kuma in lokacin ya yi dole ka dawo in ka dawo kai kuma su kake ka fita ka tafi babu abin da wato zai kubutar da kai sai a yi wannan ƙarin shi ne Allah yake cewa ku daina cin irin wannan riba wato ninkin banin a ta ninninkawa wanda ya karɓi bashi wato ana ninka masa ya ce wata kullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala an kun yi haka haƙiƙa za ku rabauta matukar kuka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuka ainihin kare dokokinsa Allah ya wa waɗanda suka bi wannan dokoki suka tsare dokokin Ubangiji suka ji tsoron Allah suka bar wannan riba Ubangiji ya musu alƙawari da samun rabauta ya ce wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah hakika za ku samu rabauta za ku samu najati za ku samu tsira gabarin fada cikin azaba za ku samu kuma kyakkyawan sakamako na lada shine aljanna na'am واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أولنا آية تقبارت تهيدة ثلاثين أخدا أبنجي تبارك وتعالى سيساك أبرتر واتو واتو باينسا دسجد سوران أزابر وتا أبنجي يتوتقوا النار ku ji tsoron wutar da take allati uiddat lil kafirina an tanadar da ita wato ga kafirai an ga kafirai wanda suka kafir a nan sai malamai suka yi ishara suka ce wanda yake halatta riba yake cin riba ya halatta riba kuma yana cin riba cewa ya halatta ta ko da bakinsa ko da yana ga ya ci ba komai wannan ya kafirta domin ubangiji yace ce wata kunnarar lati o'iddat lil kafirina ku ji tsoron wutar da an tanadar da ita ga kafirai kafirai waɗanda su kafirce umarnin Allah kenan suka butulce wa dokokin Allah ashe wanda ya ci gaba da cin riba cewa yana cikin wato waɗanda suka kafirta kenan ubangiji ya ce ku ji tsoron Allah wato da ku ji tsoron wuta da yin da'a ga Allah da yin da'a ga manzansa wutar da take allati wa iddat kafiri, wanda an tanadar da ita ga kafiran da su ƙaryata. Allah suka karyata manzansa ba su yi aiki da da'ar Allah da manzo ba sun karyata su Allah da manzo ta barin hanyar barin yi musu da'a sannan aya ta gaba ubangiji ta baraka wata ala ta ɗari da talatin ainihin da uku ubangiji ya sake umarni da yin da'a gare shi da da'a kuma ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce wa وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وبنجي تبارك وتعالى يتيكوا إداء قال سبحانه وتعالى كإداء قمن زنسى صلى الله عليه وسلم ku yi biyayya ga Allah ku kaɗaita shi da bauta ku yi biyayya ga manzansu sallallahu alaihi sallama cewa idan kun yi haka la'allakum turhamun wannan aya kamar tana ishara ga abin da wato ya faru wato ranan bayan ishara ta nuna haramcin cin riba da kuma mu'amala ta riba har yau sai ta yi ishara zuwa ga wanda suka saba wa wancan umarni na manzan Allah sallallahu alaihi sallama su ne waɗanda aka ɗora a akan jabal a kan wancan dutse na maharba wanda yake ɗan gaban dutsen hudu wanda ainihin manzan Allah ya shugabantar musu da abdullahi bin jubair suka saba wanda ainihin sakamakon wannan saba umarni guda ɗaya tak na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da suka yi a nan take a farfajiyar a wurin da abin ya faru kamar yadda ayoyi za su nuna mana sai da aka rasa wato mutum saba'in daga cikin muminai saboda saba umarnin wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama guda ɗaya amma aka rasa mutum saba'in ina ga yanzu ko al'ummar yanzu ko mutanen yanzu ko musulmin yanzu sai ka ce sa wato umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aka saba ai ba ɗaya ba ya mafi saba'in din ya mafi a ƙirga don haka ake sabawa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana jawo mutane ko al'umma wato bala'i Allah ce falyahzari allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim manzan Allah yace Allah yace a hirdin waɗanda suke saba umarnin manzan Allah cewa ko su fada cikin fitina ko ta shirka ko ta bid'a ko kuma ta wani bala'i ko musiba ko kuma ainihin azaba mai raɗaɗi ta same su su kaskanta a duniya su wulaƙanta kuma su haɗu da azabar ubangiji don haka sai Allah ana ce wa ati ullaha war rasula wa ati ullaha war rasula la'allakum turhamun ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzansa annabi sallallahu alaihi wa sallama idan kun yi haka hakika za ku samu rahmar ubangiji ubangiji zai gafarta muku ya shigar da ku aljanna ga salam gidan aminci gidan ni'ima madawwamiya cikin waɗannan wato ayoyi da muka karanta sai muka samu abubuwa guda uku ko guda hudu ko biyar ko ma fiye da haka abu na farko muka samu uban istiqlalur rabbi ta'ala bil amri kulli cewa dukkan al'amura ubangiji ta tabaraka wa ta'ala shine kadai ya kaɗaita da su wannan aya malamai sun yi doguwar magana akan wato malaman aqida kai sun yi doguwar magana akan ta cewa ubangiji madaukakin su ai anan mun ji a wurare da yawa wasu abu da yawa sun faru na rashin jin daɗi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya yi addu'a ya ne waɗansu mutane sakamakon abin da suka yi wanda ba daidai ba yana cikin wannan addu'ar Allah ya sauka masa ya ce laisa laka min al'amri shay'un ba ka da komai cikin wannan lamarin ubangiji shi ke da iko da hukunci ya ɗauki mataki ɗaya ga waɗannan mutane da kake musu addu'an nan baƙa cewa in Allah ya ga dama sai ya fi musu in kuma Allah bai ga dama ba sai ya kama su da laifinsu don sun yi laifi sun saba Allah sun saba manzan Allah sun kangare amma lamari ne na ubangiji barwa ubangiji wannan bangare cewa in ubangiji ya ga dama wato sai ya anshi tubansu ko kuma ainihin ya kama su da laifinsu ya musu azaba idan manzan Allah ya yi addu'a ga wani mutum ko waɗansu mutane Allah ya ce da shi ba ruwanka cikin wannan al'amari abinda Allah ya ga dama shi abin abinda ya nufa shi zai zartar shi ne zai faru ina kuma ga wani yanzu kai yanzu a matsayinka na fara hula ka ce na yi addu'a na roƙi Allah kaza kaza ban ga ansa ba kaza kaza kai kai a wani matsayi kenan addu'a ita Allah ya baka dama ka yi. ansa ta ka ga biyan bukata wannan wani lamari ne na Allah wani lokaci Allah yakan ansa addu'ar bawa ta hanyar da ba shi wato yake son ansar ta zo masa ba kuma ansa alheri ce gare shi ka roƙi Allah kana buƙatar wani abu sai Allah maɗaukakin sarki bai baka wannan wani abun ba ko abin da ka roƙa amma can ta gefe ta wani lokaci ta wani wuri ubangiji ta baraka wata'ala ta yi wata musiba ta tun karo ka sai Allah ya sarrafa maka da ita ya kawar maka da ita sakamakon wannan addu'a da kake yi ta haɗu da wannan musiba a sama ta warga za ta ta hada ta sauka ta sauka gare ka kaga kai addu'a ta yi amfani gare ka baka sani ba kana bacci kai addu'a amfanin addu'ar gare ka Allah ya baka kaza ka ga ya baka amma kai kai addu'a ta roƙon kaza Allah ya maka amfani da wannan addu'a ya kawar maka da wani bala'i wanda bai sauka gare ka ba ko kuma wanda ya sauka amma da sauƙi bai illata ka ba bai jiga ta ka ba kaga addu'a ta yi amfani a nan ko kuma addu'a ta yi amfani gare ka ta fuskar da ka sani ka roƙi kaza Allah ya baka kazan ko sama da kaza ɗin ko ƙari akan abin da ka roƙa wannan ita ka sani ko kuma ta uku Allah ya aje maka wannan addu'a cewa sai ranar tashin alkiyama ya baka sakayyar tafiye da komai haka ga sakayyar a ka na mutum ɗan adam ka ce wannan sakamako da lada fa a ce maka addu'a ce kaza da kai Allah bai ansa ba aka baka ladan ta yau sai ka ji mutum ya ce me yasa Allah tun da yake addu'a kake ansawa da an bari sai yau an bani wannan ayyafi kaga wato ai wato nan addu'a wala basa ce wacce kai baka yi tunaninta ba kaga da kai ba ruwanka cikin al'amari ka yi abin da za ka iya karo roƙi Allah ka gaya masa bukatunka sannan kuma karka ce Allah yanzu yanzu ko gobe gobe baka san wannan addu'a ta ka inda za ta yi maka tasiri ba ko ta kawar maka da bala'i ko ta biya maka bukata ko a baka ladanka a can don haka dai salaka in kuma a manzan Allah zai addu'a Allah ya ce ba ruwanka cikin al'amarin kai kuma kai waye zaka ji mutum yana cani ina ta addu'a ina ta roƙon Allah abin da kamar wanda ya kashi a masallaci har yanzu ba biyan bukata kaga akwai jahilci da wauta idan manzan Allah zai addu'a Allah ya ce laisa laka min al'amri shay ba ruwanka cikin wannan al'amari wa Allah shi yasa sai dona Umar yake ce abubuwa ne guda biyu nauyin ɗaya nake ɗauka ba na ɗaukar nauyin ɗaya ina ɗaukar nauyin yin addu'a shi na iya shi na sani amma wato nauyin wato in sa rai yanzu yanzu gobe gobe jibi jibi ga ta an sassaro ce wannan aiki ne na Allah ba na shiga kai dai ka yi addu'a aikinka ka yi abin da za ka iya shi kuma Allah ya maka abin da ba za ka iya ba abin da ba za ka iya ba shi Allah zai maka shi kuma wannan yana ganin Allah ya maka abin da ba za ka iya ba yana da alaƙa da mashi'arsa da nufinsa da ƙudurarsa da ikonsa shi ke yin abin da ya nufa shi ne fa'alun lima yuridu shi ne mai yawan aikata abin da ya nufi ba kai ɗan adam ba kai ɗan adam iradarka wato taƙaitacciya ce wato ba zartacciya ba ce ta ubangiji ce zartacciya wato ita ce zartacciya in kai kai addu'a to kuma ka sa ran Allah zai ansa kada ka ce a ce to kaza kaza a ce ya addu'a ka ce to za mu jarraba addu'a mu gani ai addu'a ba maganin basir ba ce bare ka ce za ka jarraba shi ne an baka sai ka ce za ka jarraba ka gani mm. amma addu'a mm. ta fi karfin mm. ka ce za ka jarraba domin manzo Allah ya ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil hijaba ku roki Allah kuna da yaqinin tabbas Allah zai ansa muku sannan muka fahimci na abu na abu na biyu cewa zalincin bawa yana kaiwa ya wajabta masa fadawa cikin azabar ubangiji matukar ubangiji bai ceto shi ba matukar ubangiji bai keɓo shi ba matukar ubangiji bai yi masa gamdakatar ba sai zalincin da zai halaka kamar waɗannan mutanen wanda manzan Allah yi wa addu'a Allah ce dai sanaka min al'amri shay'un sai ce au ya tuba alaihim Allah ga dama sai ya keɓo su wato bawa yana fada cikin zalincin da idan Allah bai keɓo shi ba sai ya fada cikin alaka kenan cewa in Allah ya keɓo shi sai ya tuba sai Allah ya masa afuwa sannan muka fahimci abu na uku haramcin cin riba mutlaƙan ad'afan ne muda'afan ko kairu ad'afan muda'afa matukar riba ce ko ta kobo ce ko ta sile ce ko ta sisi dukkanta sunanta wato harama sannan muka fahimci riba lokacin jahiliya Allah madaukakin sarki ya ce la akulu riba kada ku ci ba ma'ana wato al'afa muza'afa ku ninninka mutane wato kuɗi ko kuma saboda dalilan rashin biyan bashi ana ta ƙarawa har ta je ta zama ninkin ba ninkin sannan kuma muka fahimci abu na biyar wajabcin takawa ga mai neman rabauta duniya da lahira Allah ya rabautar da shi wato to ya nazamci takawa sannan muka fahimci abu na wato na shida wajabcin kare kai ko da da tsagin dabino ne karka ce kai talaka ne kai baka da yadda za ka yi kai ba ka da gudunmawa ko ba ka da abin da za ka yi ko ba ka da abin hannunka ka zama kai kawai a zuba kake kamar buhu ba ka aikin alkhairi ba ka ba da gudunmawa ta alkhairi ba ka yi abin kana kiran kanka wato saboda wai kai ba kai na ɗaya ba malami ba ne bare kai wa'azi kai ba mai kuɗi ba ne bare ka taimakawa addini kai ba mai kaza kaza ba ne manzo Allah ya ce ittaqun nara walau bi shaqqi tamrin ku ji tsoron wuta ku kare kanku daga azabar wuta ko da da tsagin dabino ne shi za ka iya bayarwa shi za ka iya ba da ka gane ya gudunmuwa ka me za ka iya na gudunmuwa ga addininka ka bayar gwargwadon ikonka da yadda kake da abin da za ka iya muka fahimci abu na bakwai na ƙarshe cikin wannan ayoyi wajibin yin da'a ga Allah da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake sa a samu rahama ta ubangiji a samu gafara a samu shiga aljanna da falalar ubangiji subhanahu wa ta'ala matuƙar an yi da'a ga Allah da banzu da waɗannan wato nan za mu tsaya da wannan darasi kuna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kariya ya mana dace daga gamdakatar hali da yanayi da aka samu kai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ta sauki da afuwa daga wajensa dukkan matsalolin da suke damu wannan al'umma tamu da yanayi ubangiji madaukakin sarki ya iya mana da abin da ba za mu iya ba ya kawo mana afuwa da sauki marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara lafiya wanda suka gabata ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu ya yafe musu kurakuran su tare da namu gabaki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh